yana da abubuwa masu kyau akwai sunnonin da a ƙasashen afirka sun mutu shi ya raya su in yanzu ba kaga alhaƙwa haƙwa an yi ƙala sannan kuma manhajin ahalus sunna wal jama'a yana karantar da mu cewa kada mutum yana da wata falala ka ɓoye saboda in yanzu da kake ganin shi yana da daraja a ɓangaren da yake da ita sannan kuma yana da masalib ɗinsa da yawa kaga littafin sa raf'ul malam fi man qabaza wa rafa'a iqtida'an bi shayyidil anami a kasashen afirka baƙaƙe musamman west africa qabdu kai haka a sallah ba ko wanda suke ganin ka kusan fita musulunci a ganka kana haka to in yas shi ya zo ya kawo ya jaddada wannan wannan sunna ta qabdu shi yasa kake jin ana faɗin yan qabalu kana jin yan kabalu ko ai yan kabalu su ne yan ɗariƙa faiba alfaidatul ahmadiyyatu tijjaniyatu su ne yan faiba ai su ne yan faila su ne yan kabalu an ce yan kabalu su wannan in ka dawo a sallah haka suke sallar su sannan ko suna arrafu idan za a tafi ruku'u sai an yi haka idan an dago daga ruku'u sai an yi haka yi har yanzu su ne su suna da wannan Shi ne wannan littafin nasa raf'ul manam sunan littafin shekul islam tamiya ya ɗauka kaga raf'ul manam anil a'immatil alam shi kuma sai kuma in ka kalli maganganun da ya kawo a ciki musamman shimfiɗar da ya ta littafin cewa ba abun wani malami idan magana shi ta saba mata hadisi to sai ga duk a cikin raf'ul malam anil a'immatil alam na shekul islam tamiya ya kwafi shine yasa mana shi suna raf'ul malami amman qabada ورفع اقتداء بسيد الأنام سنة لتاف سي فخاقع ينا دوانا لتاف to akwai wasu littafansa ƙanana haka da suka shafi wasu sunnoni wanda shi ya tabbatar da su to amma kuma ga wasu masalib ɗinsa da yawa an ka dau littafin ashir ibrahim inyas ashir ibrahim as-singhali hayatuhu wa uhu, to za ka ji kuma maganganu da a ashir ɗahir mai gari albarnawi ya kawo mujalladi ɗaya shi ne tashin ɗinsa na masters ɗinsa kuma sai da ya yawo a duniya ya je fas garin shi shehu tijjani ya je shi gali ya yawo ya haɗu da almajirai da 'ya'yan inyas suka ba shi wasu mawasi, document document suka ba shi shi sa za ka ga a cikin godiyar da yayi to ya guggode ma almajiran ya faɗi sunayensu sannan kuma ka kalli abin nan ɗinsa bibliography da ya kama sadar ɗinsa za ga akwai fira da yawa da yi da almajiran iyas to shi ne wannan iyas na da falala kuma yana da manaƙi yana da misali lakin masalibahu a min manaqibi gaskiya ayin mutum ya fada ƙida shi ce an tambayi mala baka guri game da inyas a cikin fatawoyinsa da da alhaji musa funtuwa ya tattara ina jin juzi'i na biyu juzi'i na biya. ina jin har yanzu fatawoyin ba su wuce juzi'i biyu ba littafai biyu ne da na ɗaya da na biyu to a juzi'i na biyun an tambaye shi game da inyas a sashin tambayoyin aƙida ya ce inyas na da udwiyya a rajatul alamin islami sai aka kawo diwanin inyas a mitin ɗin rabita aka karanta ma bin baz da sauran manya-manyan malamai aka ce waye ya faɗi wannan aka ce inyas ne daga nan aka kira in Inyas aka zaunar da shi suka zauna da shi aka ce me yasa ya waɗannan baitotan ba kuma duk sabo a cikin sa sai ce ai yayi lokacin yana yaro ne aka tambaye shi to me yasa bai goge su ba ya batar da su da ya girma bai ba da amsa ba to saudiya ta yanke hukunci kai sake shiga saudiya yana nan in kun je kun karanta littafin fatawoyin mala a bakar gumi da hausa aka rubuta za ka ga wannan bayanin so daga akwai damuwa a game da inyas kada ka yadda wani a sa maka suna ibrahim a rika ce ma inyas sunan ka ibrahim a rika ce maka inyas su gaba ku waɗanda wasu waɗanda suke tasowa ba su san aikin da izala ta yi ba ba su san ɗariƙa ba wanda ba su san aikin da izala ta yi ba ba su san ɗariƙa ba shi zai sai a zuwa zagi izala a gaban ka ka ji daɗi wallahi kun ji na rantse muku da Allah ba da dan Allah ya fitar da malamin izala ba kuma lokacin da wasu aka kafa izala ba wasu su fi kun fi su ilimi amma Allah ya kalli zukatan su wallahi wasu nan duk wasu kun fi su karatu domin a lokacin wasu suka tafi ATC ka tsina. amma Allah madaukaki ya kalli zuciyarsu in ka dauko constitution din izala za ga tawfiki da Allah ya ba waɗannan malama zukatansu Allah ya kalla amma ba wai ilimi ake da shi a lokacin mai zurfi ba amma suka iya rubuta wannan constitution din mai kyau in ka dauko constitution din izala kana karanta za ka ga abubuwa masu kyau a ciki kuma bangon an rubuta la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq sai aka sa hadisun sharifun la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq hadisin da aka sa tace kenan to shine shine sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala an yace yushaku yushaku أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل, إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية في سورة كرس أقام مسلم شي أنا بطلع أنا بطلع شي إجيا إجيا أنا تتنقاش idan waɗanda ba su san jahiliya ba suka shiga musulunci waɗanda ba su san ɗariƙa ba suka shiga sunna to su ne wanda suka fi kowa tsalle sai mutum ya riƙa sufa yana ganin ya gano komai amma in ka san inda aka taso shi za ka riƙa zama da tsofaffi waɗanda suka yi ɗariƙa suna baka labari ko mahaifanka ko kakanninka ka riƙa zama da su su ba baka labarin ɗariƙa da yadda take a najeriya ka kalli kuma matsayin da ake ciki a yau za ka gu za ka sama malaman da suka abin na alwaka shi na sa ce muku je ku karanta waya I stand manufata littafin malam abaka gumi da aka tari ya ba da tarihin rayuwarsa sannan kuma karanta wasu rubuce-rubuce da aka yi hadda wanda makiya musulunci wanda wanda wanda kai ba makiya malam abaka gumi suka rubuta irin su Adam al-Dori duka karanta littafan su kun san daga cikin wanda suke fada da malam abaka gumi a Najeriya akwai Adam al rabe ne dan iluri shugaban makarantar eh, abin nan eh, eh, al-ma'had al-arabi ko a agege yana da littafai da yawa da ya rubuta a ciki yana sukan mala bakar gumu sosai a littafan nan nasu to rika karantawa akwai cikin da ba wanda zai ma kuna ji na ina faɗa muku da kake jin ana cewa personal reading din nan to ire-iren waɗannan ne ba wanda zai koya ma kai ne da kanka za ka na ka kawwana kanka ka zama musaƙafi ka zama wasu ustaƙasa ka zama mai yawan karance-karance ba kawai shi nan mutum eh, abin nan ba ka ɗauka ƙasa-ƙasa mutum yana ɗauka ƙasa-ƙasa yana karatu yana sanin irin waɗannan abubuwa amma ba aka ba sai a zo a buɗar da mutum tun wani malami da yake cikin magabata izalan nan dole ka goyi ba dole kai ma kowa addu'a a cikinsu irin aikin da suka yi da ƙoƙarin da suka yi amma mun sha faɗa cewa aikin ɗan adam zai iya wa a takwiminsa in an ce takwimi ana nufin zai iya a fito da daidai a fito da kuskure domin ba aikin annabi ba ne aiki zai iya wa da kuskure to in an ce ga kuskure a gyara ta hanya mai kyau to wannan ba laifi ba amma faɗa da suka da ɓata aikin da magabata suka yi to wannan ba ɗabi'ar mutane ba ne alfazlu lil mubtadi wa in ahsana al muqtadi falla tana tabbata ga wanda ya gabata ne ko kai dan baya ka zo ka yi mai kyau ka kyauta ta ka fi shi to baka fi shi ba yanzu wannan albarkacin izala ne wannan makaranta izala ce ta gina wannan makaranta aka gina mutane suka rika ɗauka masu kuɗi suka rika ɗaukan kwangiri bayan samar da filin da samar da ya za a yi a gina filin to kuma bayan an tanaji kayan aiki su waɗanda suka tanji kayan aikin nan kuma su suka zuwa suna ɗaukan kwangiri shi yasa Allah ba zai ɓata aikinsu ba wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudhi'a mun hmm, falan menene falan yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum to ko da lam yuqtalu <laughs> sun yi dan Allah ne to Allah ta'ala zai zai zai sa bayan su yi kyau بدينا لا لا تشيبا نعم مجي بسم الله الرحمن الرحيم ولا يظهر النص كل ما يسوى أسفل وسلام شينك وبيتنك تو ولازم هو اللازم واللازم ان السكون اسرى وسلام وقف بعد وقف بعد مد اجمل نعم ya tafi ya ci za nan kai da ka ta kawo naka na ka'ida ka je kuma kai kilahu ma ci gaba uban takaici kilahu ma musaqqalun in udghima kun ku bambance kilahu ma mukhaffafun musaqqalu wannan kuma me kilahu ma musaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم أسل نقص والعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواته السور وفي لفظ وفي لفظ حي وفي لفظ حي طاهر قد انحصر نبيع كلاهما مثقل إن أذغما

حروف كم عسلنا قصر يجمعها حروف كم عسلن قصر والعين ذو وجهين والطول أخص والعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيا قد ألف فمده مدا طبيا وذاك أيضا في فواته الصور وذاك أيضا في فواته الصور وفي لبز حي طاهر قد انحصر وفي لبز حي طاهر قد انحصر في لبز حي طاهر قد انحصر في لبز حي طاهر قد انحصر باوا في لفظ حي طاهر قد انحصر في لفظ حي طاهر قد انحصر وذاك أيضا في فواته الصور وذاك أيضا في فواته الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر في لفظ حي طاهر قد انحصر وذاك أيضا في فواته الصور وذاك أيضا في فواته الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر في لفظ حي طاهر قد انحصر وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف فمده مدا طبيعيا ألف فمده مدا طبيعيا ألف فمده مدا طبيعيا ألف يجمعها حروف كم عسل نقص يجمعها حروف كم عسل نقص والعين ذو وجهين والطول أخص والعين ذو وجهين والطول أخص واللازم الحرفي أول السور واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر وجوده وفي ثمان انحصر كلاهما مثقل إن ألهما كلاهما مثقل إن ألهما مخفف كل إذا لم يدغما مخفف كل إذا لم يدغما كلاهما مفقد إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما ولازم الحري أول الصور وجوده وفي زمانه انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص والعين ذو الوجهين والطول أخص وغاز سوى الثلاث لا ألف فرده متى الطبيعي يأخذ وذاك أيضا في بوائل الصور في لفظ حي قائل قد انحصر to baitotan ma za su kare ma kafin rana ko? gobe za a biya shi ke ne daidai dama ya ranar ran bada ina za a kawo sun yi kenan kilahu ma musakkalu in udrima da harafin da almaddun lazimul harafi da almaddul lazimul kalimi dukkanin su in udiri ma musakkalun su ana ce musu almaddul lazimul musakkal ko alharafi ko ne ko alkalimi misali sai ka ce as الطامة تأمروني الصاخ فإذا جاءت الصاخة kaga ka'un ba tana da shadda ba to ta zama almaddul lazimu almusaqalu amma alkilimi الضامة اللازم المثقل alkilimi. sannan ta'muruni shine in udrima idan aka shigar da harafi ɗaya a cikin ɗaya ko to wannan na alkilmi kenan to sai al-harafi shine ne alif lam mim alif lam mim tsakanin lam da mim ai akwai shadda an shigar da lam ai haka ne ko lam an gani so daga lamim to wannan shine almaddul lazim almusaqqal alharafi wancan kuma almaddul lazim المثقل الكلمي شيني كلاهما مثقل إن أدغما دكا ننسى أنا سبا تاسو دا المد المثقل هو دي الكلمي كومي الحرف saboda an shigar da wani harafi a cikin wani harafi a cikin su mukhaffafun kullun idza lam yudghama dukkanin su kuma idan ba a idgami ba to sun zama mukhaffaf kamar na nan al mukhaffaf din sai zama ne al ana wajibi a cikin su wato yunus ko الآن وقد كنتم به تستعجلون آية تعمل سنة وانا أبو الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آية وجنت سئن دا وانا أبو نكيجا wannan tana ƙasan ƙasa a shafi ƙasa take wannan kuma tana saman shafa duk wanda suke da suka sun sani kaga al'ana al'ana kaga ba shadda mukhaffafun so daga almaddul lazimu almukhaffafu alkalimi ko alkilimi sannan wannan shi yake ce hamim ka shigar da wani a gaban shi ba wani a gaban shi hamim ba hadin ake magana kanta ba ميم نوكو لا قاغني أقول إدغامي نوكو حاميم نون قاف صاد قاغد با تو يا تازما المد اللازم المخفف الحرفي وأنكم المد اللازم المخفف الكلمي shine ai mukhaffafun izahuma da mudghama shi yace wallazimul harfiyyu awwal as-suwar wallazimul harfiyyu shi kullun ita maddar da ake ce mata allazimul harfi awwal as-suwar ana samun ta ne a farkon sura farkon surorin qur'ani ba a samun sa a tsakiya wujuduhu ake samu واللازم الحرفي أول الصور وجوده أنا سامن تني أفوق صوري وفي ثمان حصر سنة حرفا تقدا تقشي حرفا المد اللازم اللازم الحرفي قدا تقشي أما إذا شرط إن يقسم شيني ya kasance al-musaqqal sune ke da harfa takwas yajma'u ha hurufu kam asal naqas shine wani yace na قم عسل نقص قم عسل نقص والعين ذو وجهين والطول أخص سنن أما عين عين تزو أولي بيو تازو أفاتحة مريم تازو أفاتحة الشورى كيف يكون سورة الشورى ما كان يهدى وجنبه هو هدى ما تزيع. wanda mu fa dawowa baya kace yi ba ci gaba kake ba Allah shirye ka kawo mana bakon shura Allah ne kawo mana bakon shura hmm? shura fa mu shura bai na shi yasa na kawo ayin shinqa sannan farkon maryamu fa kai kawo hmm. te laushi akwai ainun ko to wannan ainun din ta fito a kaf ya ayi sannan sa wancan kuma ayin shi kof to ainun din da ta fito din ita ce ke muku magana a nan wala ainu ainun din da ka ganta a ciki a nan ta fito mana a kama asal na kasko ba ta fito ba ta fito kama asal naqas naqasa asalukum to ita wannan ainun din zuwa jahin tana da fuska biyu kaga dama ka ja ta ja hudu kaga dama ka ja ta ja shida shi yace wa tulu akhas amma jan ta ja shidan nan to yafi kebantuwa an fi son kai shine wa tulu akhas ka ja ta ja shida yafi mun gane amma mutumin da ya ja ta ja hudu ne yi daidai shine wal ainu zu wajhaini ainun tana da fuskoki guda biyu akwai me akwai at-tawassut sannan akwai me at-tul amma wa tulu akhas amma an fi son ayi tul wa ma shi wal harfi thulathi la alif wanda kuma ya kasance a cikin harfa guda ukun nan la ba alifun famaddu maddan tabi'iyan ulif to wannan ya zama almaddu tabi'i su ne su ne su daha daha kaga daha kaga daha su hamin ha ha din eh siyasin eh sai kuma wanne kaf haya ayin din sad a banda sad banda shi ayin din sannan ayin sin din ka gani ko to dukkanin su famadduhu maddan tabi'iyyan ulif za a yi almaddu tabi'i baha kaja ka baka ce ɗaha shi yasa na sha fada muku idan mutum haka ake rubuta a cikin qur'ani ai ko ba wasali ba komai cin ku wanda yazo da suke cewa la ta'fuzul qur'ana min mushafiyyin wala al-ilma min suhufiyyin shi ya ce to in yazo wajen karanta maka da ba a san me zai ce ba zai ce ko duk ka ga sun da kamar lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fil mushkilati zulum yuzunnu ghamr أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم ولم يدر الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا غمت العلوم بغير شيخ بللت عن الصراط المستقيم وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم من توم السكيم أه؟ توشيني أي أيوة وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف ده أبن دباني حرفي أكو ببايد ألف fa madduhu maddan tabi'iyan ulif to wannan za a yi masa almaddu tabi'i ne ja biyu taha hamim hadin yashin yadin sai ce wa zaka aidan fi fawati suwa waɗannan su ma a cin fawati suwa ake samun su fi labzi hayyin tahir hayyin tahura hayyin tahir a ai banda alifin ai amma nan ya sa muku tahir ya ja alif ne saboda ne saboda baitinsa ya hau amma hayyun tahura ne banda alif harfa biyar ne hayyun tahura mun gane ƙadin hasar an keɓance su me misalin ha'u ku kama da misalin ha'u ha ɗanɗanku hamim sunuwa cin su nawa su bakwai ne abaran alkur'ani kenan haka aka ce musu hal saha hadal hadisu ce hawami mu to a ra'isul ƙur'ani. amaran qur'ani kenan to wannan hadisi dai bai inganta ba shi nan a ra'isul ƙur'ani ba hmm? misalin ya'un ya shi ko ta yaɗin da kuma ta ina kafa ya kun gane to shi ɗa'un shi ha'o shi ra'un alif lam ra alif lam ra alif lam mim ra a gani to su ne waɗannan idan aka haɗa takwas da biyar nawa kenan sha nawa to amma shi nan ya ɗauki waɗannan a matsayin shi da hayyun bahir amma kana da misalin shi sai dai alif ɗin alif ɗin farko yake nufi alif ɗin da ke zuwa cikin alif lamim alif ko alif <laughs> babu ba komai a ciki hmm. to shi ne wannan hmm? na ne faha baha hmm. ba da kuma na kafa wannan ma da abu bashir suka zo nema yi nan to wallahu alamu kenan wannan baitotan ku kawo su duka